يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد تفسير القرآن من جرمه wanda muke gabatarwa a wannan majalisi mai tarin albarka majalisi na daril hadis unguwar gandumare babban layi garin biyu jihar borno a muna daren mun yini yau yinin talata ko yinin talata mun shiga daren laraba cikin ikon allah mun yi azumi guda nawa kenan guda goma sha takwas yanzu muna daren laraba daren sha tara ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren ashirin ga watar hudu watar april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu a muna addu'a ta alkhairi ga yan agaji yan hisba da suke tsayuwa kan wannan karatu da kuma waɗanda suke aiki media na ɗauka wannan karatu da kuma kwamiti na wannan wuri da suke lura da wannan karatu da kwamiti na kitabu sunna alaman hajji salafiya da suke ƙoƙarin suma taimaka wajen karatu da ɗaukar nauyi da sanyawa a gidan rediyo haka nan da alaramma da yake karfafa min gwiwa da ku kuma ɗan uwana ɗalibai ina muku addu'ar alkhairi Allah ya haɗa mu gaba ɗaya cikin rahamarsa wannan majalisi ne albarka tana mika ta'aziyya bisa ga wani ɗalibinmu kuma abokinmu shayibu fili wanda yau kwana uku hizba motar hizba ta kai shi gombe don jinya allah ya kafi rayuwar shi ɗazu bayan da asar aka yi jana'izarsa allah ya sa dogon jinya da yi ya zama kafara ce gare shi kyakkyawar shaida da ake bayarwa a kan shi na haba-haba da mutane da sakin fuska muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan shaida da kuma wannan wata na Ramadan su cece shi muna kuma addu'a abin da ya bari a baya Allah ya sa albarka ciki kuma muna mika ta'aziyya ga abokanansa 'yan kasuwa kan wannan rashi tare da duk rashe-rashe da aka yi maza ne mata ne musulmai duk inda suka cika Allah ya karfi cikawarsu ya kai haske cikin kaburburansu a sannan kuma gidan rediyo shi ma gidajen rediyo da suke sa wannan karatu tun daga harmony a nan progress muna roƙa Allah Allah sa albarka ciki masarautar mu muna roƙa Allah Allah sa albarka ciki sauran malama da suke gabatar da tafsirin Qur'ani mai girma tun daga wannan gari akwai su malam khidr akwai su imam manura akwai dr shamsuddin da ya baro garinsa musamman takanas ya zo yana fama da wannan tafsiri da kuma karatu na asuba wa ɗaliban ilimi su malam suleiman a can masallaci almuhab da wannan malami da yake sabon kasuwa da dukkanin malamai da suka ba da lokutansu suke karantar da al'umma a wannan wata mai albarka Allah ya musu albarka tare da duk waɗanda suka ɗauki nauye-nauyen sanya karatuttukan daban-daban su ma Allah musu albarka haka nan duk karatuttuka da ake na tafsiri a nan masarautar biyu da jihar borno da ma arewa da najeriya gaba ɗaya da ma duk duniyar musulunci duk malaman da suka ba da lokutan su suke tafsiri suke karantarwa muna roƙon Allah madawacin sarki ya kalli wannan aikin Allah ya samu wanda ya lafiya ya ba mu damuna mai albarka ya kalli ayyukanmu gaba ɗaya ya yace mana mu muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam akwai tambayoyi da aka kakkawo su amma masu tambayoyin za su yi guri sai gobe zan amsa insha Allah don ayar da za mu karanta din tana da kaya da yawa kuma ya kamata kayayyakin da mu sauke ta a yau insha Allah idan ba ku manta ba muna na a cikin suratu yusuf alaihi salam a suratu yusuf mun tsaya aya ta tamanin da ɗaya yau za mu tashi aya ta tamanin da biyu amma duk da haka malam zai aran ma zai dawo baya kaɗan malam husaini almulakabi abi mahir zai ɗauko mana daga fadin allah madawacin sarki da yake cewa ah, irji'u ila abikum na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وهزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا a kusan ajiya mu yi bayani a ƙarƙashin aya ta saba'in da tara da ta tamanin cewa falan abrahal arba hatta ya azana li abi auya yahkuma Allah mun tattauna wannan da kuma irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarafa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin yan wani yusuf bayan an kama kaninsu da laifin sata an zarta maza hukuncin ya bar hannunsu ya zama bawan minista to sun yi roƙo a dawo da shi a kama ɗayansu madadinsa an ki sannan kuma daga ƙarshe shi babban ya ce ku ku tafi gida ni kan ba zan tafi ba Irji irji'u ila abiku ku tafi gida ni zan zauna a nan kasar misra sai in allah sai in baba ne ba ni izini in dawo gida ko allah ya min wata hukunci wanda mu yi bayanin wannan hukunci ku je ku ce wa baba ɗansa ya yi sata mu dai ba mu shaida ba sai dai abin da muka sani wa ma shahidna illa bima alimna mu ba mu shaida lokacin da ya satar ba ko ba haka ba amma mun ga lokacin da aka ciro kayan satar a cikin buhunsa kuma ba mu san gaibu ba cikin abin da ya ci a gaya wa baban tallafi kun na kunna ha. ka tambayi alƙaryar da muke cikinta wal'ira lati aqbalna fiha da tawaga da muka fuskanto a cikinsu su wa inna la sadiqun kuma lalle wallahi tabbas mu masu gaskiya ne a wannan ayar was'alil qaryata ka tambayi al'karya, allati kunna fiha wacce muke cikinta? baba in kana ganin karya ne nuku nuku muka yi maka lalle wata makirci muka shirya daban ai ba mu kadai muka baro gida muka zo nan ba mun taho da yan garinmu da yawa mun zo da 'ya'yan makocinmu wane da 'ya'yan makocinmu malam wane da 'ya'yan makocinmu na gona kaza da 'ya'yan mai unguwa da 'ya'yan lawanai a tawaga muka shine walira lati aqbal na fiha sai zanto was'alil qaryata lati kunna fiha was'al al'ira lati aqbal na fiha an gane ko to kun ga yanzu yaran don karfafar maganarsu ko ba haka ba don baban ya yarda da maganarsu sai da suka samu majingina da ma'aza da makarfafa guda biyu واسأل القرية التي كنا فيها ديكنا والإيرة التي أقبلنا فيها جوكنا معناها كتنبي القرية كتنبي توجد مكزولس أنا إن بمنتها بقى imam al-qurtubi a littafinsa na aljami da ahkamil yace wannan ayar tana baka wata fikihu a duk lokacin da wani abu ya faru abin yana da sarƙaƙiyar gaske abin sai ka yi da gaske kafin a yarda kana da gaskiya kuma kana da gaskiyar to ka yi iya ƙoƙarinka na nemo duk wasu hanyoyi da zai ƙarfafa maganarka ya da fitowa da gaskiyarka karka na da hannu ka ce dogara da Allah Allah ne zai fito da gaskiya a kai ma sai ka yi iya ƙarfinka yadda annabi Yusuf da aka zarge shi da fasikanci ai ya shiru ya ce Allah zai wanke ni ba sai ce hiya ne an nafsi ka gani to a nan yan uwan su tabbas suna da gaskiya a nan. amma sun sani suna da tsohon laifi a baya tsohon laifin nan a baya zai iya sawa a kareta su nan. sai suka yi iya kokarin su na kawo hanyoyin da za su buɗa wa baban baban ya tuntuɓa ya ji gaskiyar magana ah, ina ji imamul kurtubi da ya kawo wannan maganar sai ya ce ai irin haka ma ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa a maka tuhuma ka rika wanke wa da wuri wato akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallaci shi shikenan sai matarsa safiya bintu huyai sai ta zo ta gaishe shi ya halatta in kana itikafi kai ba ya zai gaishe ka a ah, matar da ta zo ta gaishe ka da ta zo ta gaishe shi sai annabi ya miƙe zai mata rakiya ta fita daga masallaci suna cikin rakiya a harabar masallaci sai annabi ya ga wasu matasa guda biyu sai suka ga annabi da mace macen tana da lullubi tana da hijabi tana da niqabi suna ganin haka sai suka dakar ba suka fara sauri za su tafi sai annabi ta ala risliku ma ku dakata a inda kuke suna tsayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai sai wannan fa safiya ce to huyai mata ta har ma ya sa ta ɗan yi alaman da za su gane ita ce wannan mata ta ce safiya sai suka ce ya rasulallah kai duk ma za maka mugun sato ne ai ba za maka mugun sato ba sai annabi ce in mm, mm, ai na fi ku sanin shedan ai shi shedan ya fi sawa mutane mugun zato akan mai addini mugun zato akan ustazu akan mai addini ah yanzu yusuf ai masa mugun zaton zina ba mutumin kirki ba ba annabin allah ba ba na kusa da allah ba ba shi yake cewa tawaffani musulman ba wa alhidni bis salihin ba ba shi yake da'awa a kurkuku ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar ma ta'buduna min dunihi illa asma سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان باشيك يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله وهنا روس الشركة هنا ba ساعة التوحيد أما بعض الشر ba. ummuna aisha radiyallahu anha shekaran ta shida ba yi aure ta tare gida annabi takwas zuwa tara siddiqatu bintu siddiqa habibatu habibu habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba ita kai sharrin zina ba saboda haka shi yasa annabi anan ya ta karkare yace na sani shedan yana gudana a jinin mutum ya sanya masa mugun tunani wanda ina tsoron kada shaidan ya jefa muku mugun zato a kaina ku je ku halaka wani hadisi imam bukhari ya kajin kitabul itikaf hadisi mai lamba dubu biyu da talatin da biyar imam son ihu musulun. kitabu salam hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da saba'in da biyar to kun ga kai ma karka ta wai kana gadaran kai wani ustazu ne da daddare kawai ka zo kana yawo da matarka in wani ya gane matarka ce ai wani ba zai gane ba shi yasa ku da daddare za ka ɗau matarka za ku fita za ku zo ku yi tsayayya ku yi kaza inda hali ku ɗibo da ƙananan yaran ku guda biyu in za a fita da ummu mayar a haɗo da mayarin da kan shi goba gaba yawwa kaga don ya ɗauke wa mutane mugun zato eh, ba a ce ka yi abu na gaskiya amma a lallabe ko ka ce duk wanda ya maka zato shi ya jiwo ba a kai kai iya kokarin bude abu ina fata an gane wanda ya maka mugun zato kuma sai fada inna babban ne ismun wala jassar a nan annabi ne jama'a ba wai su ba makin suka je ba da iyalinsa ba baso ba ba wai sun je eh, hollywood ko wane ne ba ah, honeymoon ba wannan suka je ba nan ma fa masallaci ne masallaci ne jama'a ko musulmai ne masu da shi amma da ya sayar da su domin shaidan ya kware wajen jefa mu mugun tunani da zan ke ka kai kuma ya jefa maka mugun tunani da za ka ke ni a shaidanu dama ba son samu bane yake so mu zauna lafiya shi ne kenan a nan sai mu rika yin abu a buɗe ina fata an gane wannan shi yasa ko da a ce kai yanzu kana kan wata kwamiti na kuɗi ko ba gaba kuma a kwamiti na kuɗin nan ba a san kai wani mala'u ba ne za ka canza mota sai ka yi bayani ko ba haka ba jama'a eh, ko wani ne ba ka kyauta mota sai ka yi bayani don me ka gusar wa mutane mugun tukuma shi sa ma malaman fikihu suka ce idan kana da mata biyu haramun ne ka riga shigowa gida da gari garin a sake hannayenka suna ciki-ciki yawwa in za ka shigo ka ɗaga garin ta dama ka yaba ka ɗaga ta hagu ka yaba ka shiga kana mazabin zahiriya <laughs> don kar wata ta ce ka ɗan ɓoye naman kaza ka shiga ɗakin can da shi ka ɗan ɓoye kirbin ka shiga ɗakin can da shi ka samo gauta ya ji yaji ya ji magi tubar kallon kaga ya fi kaza daɗi ko sai su roga ka shiga wancan ɗakin an gane ku shi sa ba a so ka yi lullube Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama dama a gidansa a suratul ahzab in annabi ya shigo shi ba sai ya bi girki ban ya so sai duba kawai yau wace ce yake son ta karbi girki sai ce ke ki zo an gane ku kekin kin doka ce da girki kin wanka kin kwalliya kin gogoro in annabi ya zo Allah ya halatta masa da ke ki tashi da ki turon wacce da ita za mu kwana yau sai Allah ya baka wannan dama turji man tasha'u min hunna ilayka turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man sha wa man ibtaghaita min man azalta fala junaha alay turji kana iya dakatar da man tasha'u wacce kaso cikin mata yau sai girgin da ka ki dakata yau ba da ke za'i ba wa tuwi ilayka kana iya janyowa zuwa gare ka kuma wanta sha wacce ka so wa man ibtaghaita mimman azalta da ka ce wata ke kwalliya yau ke ce da girki sai kwalliya ta zo ɗakin ka ta kwanta tana yin ta tafi ka fasa ta turo wacce kuma dole ta yi ladabi sai annabi ce ya Allah ka bani wannan zamin a matsayin dole ko mustabi sai ta mustabi sai ce to ya Allah na ya fi a bar ni in rika musu rabiya daidai wa daidai sai Allah ce zalika adana ai shi wannan shi yafi kuma an tadarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kullahunna za su zauna tare da kai ba bakin ciki ba bacin rai ba raki sai su yarda da duk abin da ka ba su babu tuhuma kun fahimci wannan don tuhuma wannan yana iya kawo har aure ya mutu an gane ko to shi ne kenan abin da ake nufi a nan ka yi iya kokarin ka na bayyana dalili wanda za ka kore shakka za ka kore shubuha a zuciyar mai shakka mai shubuha in ya so ya je ya halaka yana maka mugun zato bayan an yaye shi duk da shi ma ba wai an ka hujjar ya maka mugun zato akan abin da ba shi da tabbaci ba sai dai kai an saka haka ne don ka taya shi ka taya shi cire shi daga mugun zato yadda nake gaya wa mata nan a karatu iyaye ana son su su rika taimaka wa ƴaƴa su zanto masu ladabi wa iyaye akwai agajin da iyaye za su bayar idan yaro ya ba daidai ba ana masa iwu to ya kamata ran da ya daidai kuma a rika sa masa a rika sa masa albarka ko ba haka ba eh, a riga sa maka albarka ko ke ce da ƴaƴan kina cewa kina sa su aiki ba sa yi to duk ran da kina sa su yi sai ki riga sa musu albarka Allah muku albarka kaza kaza kaza to wannan din eh, addu'a kyawawa ga ƴaƴanmu da ku to zai riga karfafa musu gwiwa sai su kai ina fata an gane wannan karka ta akai ga daren ka wannan danka ne kawai bari kai masa alkafura a akwai da za ka yi masa magana annabi ibrahim ismail sa ne amma maliki ne lokacin da Allah ce gina ɗakin Ka'aba ka je cikin Hazala ya ce ya Isma'il inna Allah amara ne an abniya lahu wala baitan Allah ya umarce ne gina masa gida ana sai ce amma ah, sha Allah baba yayi sai ce zaka taimaka mu zaka taya nisan nisan? sannu shi ne ba duk da aikin Allah ne an gane ko zaka sai ce baba zan taimake ka ka duba lokacin da Allah ya ce yanka dan ya kira dan an gane ko shi ma annabi ne dan ma annabi ne bai fiye ba da umarni ba ko ba gaba ko da umarni na uba ya bayar ya zauna balantana akwai ubantaka akwai annabtaka akwai siniyantaka akwai mai gidantaka amma duk da aka sai yake cewa ya munayya ya karamin dana inni aratil manami an nuna mun a mafarki an ne azbawuka in yanka ka ba umarni nake baka ko ba yanzu yanzu nake so amsa ba ka tafi fanzur ka je kai nazari ma za ka ka je kai nazari mai ka gani to yaron nan da yanda baban sai bisa da lallaba shi ke sai mika wuya kawai ce ya bati if almatuma ya babu wani nazari zai wani shawara aikata abin da aka umarce ka in insha Allah mu as sabiri saboda haka ko kai uba ne kana da yara za ku je gona to yana daga cikin siyasar zuwa gona sai ka kira su ka ce ka gonan da ya yi ciyawa amma ina tausaya muku aiki ya muku yawa to amma yaushe za mu je ina ba da an gane yaushe kuka zaɓar mana ku wannan siyasa ce wasu iyayen su suke kangarar da 'ya'yansu shedan yana zuga 'ya'yan kai ko kana zuba musu zagi da tsinuwa za su yi maka aiki goma baka samu su albarka ba wanda suka yi ɗaya suka kasa ka to mu samu taushen hali jama'a to shi ne kenan wannan kenan mu dawo was'alil karyata fuska biyu ka tambayi garin da muka je baba in kana gardama in kana ganin ba gaske hakan ya faru ba to karkashin was'alil karyata malamai su yi fassarori guda biyu an gane fassara ta farko was'alil qaryata yani was'al ahlal qaryati sai zanto al qaryati mudafun ilayhi ne majrurun bil idafa to mudafun din kuma an sha an sha a asali ahla eh was'al ahlan nan fili eh, maf'ulun bi don su za a tambaya ai ka tambayi ala to ala na shine mudafin alqaryatu mudafin ilai kira ta ce was'al alqaryata aka shafe mudafin aka kawo me mudafin ilai wato asalin wasu ahla alqaryata baba ka tambayi yan garin yan garin misra din ka tambaye su ka tambayi yan garin ai a matsayinka na annabi za ka iya je gari ka tambayi yan garin da gaske an kama ɓarawo an gane ko kowane hukunci aka yanke shi kuma yaya aka binciko sakar sai zanto wasal ahlal qarya akwai irin su wa wadrib lahum masalan wanda ashabal karya kaga ya zo duka amma akwai ayat da yake wasal qaryatan lati kanan ne hadirat al bahri kaga ka tambayi garin ana nufi ka tambayi dan garin da suke gabar koji ina fata an gane ana yi is al biyu ka tambayi biyu ana nufi is al ahla biyu ka tambayi dan biyu kana yi cewa da tambayi ba biyu biyu eh, eh, kana ita biyu gari ne mai daɗi ko kana yi cewa biyu gari ne na kirki kana nufin ta ne na kirki kun fahimci wannan haka wasu malamai suka ce wasu malamai kuma suka ce a'a abinda yake nufin wasalil qaryata a fassara shi da yake ya baba ka tambayi garin ka je kofar garin misra ka tambayi gate din garin ya ke garin misra da gaske dana binyaminu an kama shi da laifin sata kuma yanke masa hukunci ya zama bawa haka wasu malamai suka ce domin suka ce fa inna ha taqilu anka li annaka nabi domin a duk da garin jima'i ne non livingston ne ai ta san ka ta san kai annabin Allah ne za ta ci maganar ka kuma ta baka amsa don al'anbiya qad tukhatibuhum al-ahjar wal bahaim haka eh, mai zabi masir fi ilimin tafsir ilimin jawzi ya faɗa? domin su annabawan Allah don mu'jiza duwatsu na magana da su dabbobi na magana da su an gane ko shi sa sai ka kubuta daga kawo wata mudafin ilaihi to jama'a in kun fahimce ne was'alil qaryata kana iya bata fassara ki ko ka ce ana nufi tambayi yan garin duk da yan din bai zo wajen ba garin ne ya zo an gane ko kuma kana iya cewa garin da kanta zai tambaya domin annabawan Allah suna iya magana su fahimci juna da abin da ba dan adam ba ah, shek abubakar jabir aljazairi cikin littafin hazal habib muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ka mu'jizozin ya yi babin da ya ka mu'jizozin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to sai ya ka mu'jizozin manzo Allah sai da ya kawo mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan annabta ina jin har wajen guda ashirin da shida guda ashirin da shida amma bari mu kawo goma a takaice wanda daga na sha ɗaya zuwa na ashirin a mujiza na farko da za mu kawo shine a inqiyadu shajara lahu sallallahu alaihi bishiya jama'a ya miƙa wuya zuwa ga annabi annabi yana iya aikan bishiya yi masa aiki yana iya kiran mai ya dawo ya zo wajen shi an gane ko a idan annabi zai kira bishiya ya zo ai bishiya ya ji kiransa ne ko to kai kenan annabi ya shi ma zai iya magana da garin misra ya zo a hadisin imamu muslim da sanadinsa hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda jabir ya ce mun tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har muka zo wani kwari afiya kalmar afiya shine mai faɗin gaske ko fili ne babu inda za ka tsuguna wani abu ya kare ta ya ce wai za ta ne bishadi ilwadi sai ga bishoyi guda biyu a gaba ɗayan bishiyar yana gaba ta dama can ƙarshe ɗayan bishiyar yana gaba ta hagu ta ƙarshe to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana son ya tsuguna ya bawali wurin fili ne in ya tsuguna za a gan shi bishiyoyin kuma bishiya ɗaya ba zai tare shi ba ko ba sa inda yake buƙatar ya tsuguna to shi kenan fanfala ga ila ihdahuma jabir yace ina kallo sai annabi ya je wajen ɗayan bishiyar fa khaza bi ba'd min afsaniha sai annabi ya rike wani bangare na husnu mai husnu kututture an gane ko eh, sai ya dan rike kututturensa sai to bishiyar in kaje alayya bi iznillah ki biyo ni da izinin Allah ki mi ka wuya ki biyo ni da izinin Allah fan qadil ma'ahu bishiyar sai ta sai ta fitar da kanta sai ta fara bin manzon Allah kal ba'ir al mahshush kamar raƙumar da aka sa mata igiya a hancinta ana ja tana zuwa bakar dama haka bishiyar tana bin annabi ya zo wajen ɗayar bishiyar ya ce ke ma in ka je alayya bi iznillah sai dukkan su suna bin shi har yi inda yake son ya tsoguna da ya suka zo wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku tsaya nan suka tsaya sai ta ima alayya ku haɗe ku tutturan kuɗin yayi kauri ku haɗa ganyayyakin kuɗin ya rufe ni lif don zai yi bawani falta a matakai suka haɗe da suka haɗe kala jabir jabir yake cewa na fito zan zo sai daga sai daga kai kar annabi baya son motsin mutum sai manzo Allah ya gama biyan bukatarsa yana miƙewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace can ku ta koma wurin zamanta da izinin Allah sai kowace su cikin bishoyi na biyu ta koma wurin zamanta za ka ranzai ba su taɓa fitowa daga wannan wurin to kun ga wannan zai iya karfafa mu cewa wasu alil karyata zai iya tambayar garin shi annabi yaqub tun da gashi nan jikan su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sa bishoyi aiki su yi mishi mu'jiza na biyu da zamu kawo hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a ya kaji al-Musnad hadisin Jabir dan Abdullahi jabi dan abdullahi ce annabi sallallahu alaihi wasallama da mu kowace juma yana da gwagwa na dabino kututure kututturen dabino da aka kare bishiyar dabino kututturen sai aka gyara shi aka goge sama yayi kyau idan annabi zo zai kudu ba sai tsaya akan wannan kututturen in zai zauna tsakanin uda ba biyu sai ya zauna kai iya tashi na biyu sai ya tsaya kowace juma ga yake kudu ba sai wata mace cikin mutanen madina tana da bawa sunan bawon maimunun najjar maimunun najjar mun karanta hadisin sa cikin bukhari maimunun najjar sai eh, kwararren kafinta ne sai uwar ɗakin sa tace ya rasulullah wannan kututturen da biyu da kake zama ka yi hudu ba ba shi da balas don haka zan umarci bawana ya yi maka mimbari shi kenan sai ta sa bawan aka je aka samu katako amma na bishiyar goruba goruba kenan da aka zo da shi aka gyara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limbari na zamanin su an gaba da annabi yazo an jaje kututturan an sa mimbari sai annabi ya tsallake kututturan su ya hau mimbari annabi zai fara huduba kawai sai aka ji kuka kamar kukan jariri samun haihuwa yana kuka ana waiwayawa ko sai aka ga kututturen ne tsohon mimbarin annabi kenan kututturen yana kuka a jabir ce duk wanda ya je duma a ranar sai da ya kuka wannan ba su jika ba na'ura amma kuka ce da karfi kamar jariri sabon haihuwa gaza ana haifan jariri yana kwanaki shi kenan tana kuka tana kuka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soko daga kan minbari ya durkusa ya rungume ta yadda uwa take rungume danta ta rika dan bubbuga bayan dan tana cewa ya hakuri dana ya hakuri dana haka annabi yake bubbuga wannan kututura yana cewa ya hakuri ya hakuri ya hakuri suka ce yadda za ka jariri in ana haƙwarsa da shi ba wai take can kukan zai yanke ba za ka kuka yana raguwa yana nishi yana nishi har ya shiru to haka da eh, kututturen nan ya yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce don a ruwaya ta babban mahu ilaihi ya innu alina sabiyi alladhi yuska yana nishi irin nishin jaririn da ake lallashin sai shiru to shi da kenan sai manzo Allah ya ce kana tabshi tana kuka ne annakla wannan kututturen da biro na din alama kana taswa min zikrin da saboda hudubar da nake tana ji kuma akan ta na tsaya yanzu tana ganin ta rasa wannan albarka ta rasa wannan albarka take wannan kuka kaga ashe hatta itatuwa sun san darajar annabi sun san darajar masallaci sun san darajar hudubar amma wani yanzu ana kudubar yana caci wani masallacin zai je ya tafi Muhallin shahid kututturen dabino ya san da annabi hadisin imamu ahmad da imamu bukhari to haka shi ma annabi yaqub yana iya magana da garin ina fata an gane na uku alhafiz abubakar albaihaki Allah masa rahama ya samu daga suwaid ibn yazid as-sulami suwai ibn yazid yace naji abu zarrin al-gifari ne hadisai uku a arba'una hadisa abu zarrin uku akwai ana bi zarrin junjubi bin junada akwai hadisin sa na ashirin da hudu ana bi zarrin al-gifari ne ya ibadi ya ibadi akwai hadisi na ishirin da biyar shi ma nashi ana bi zarrin radiyallahu anhu aidan mai zahaba ahlul dusuri bil hujur to shi wannan abu zarrin al-gifari yace ba zan taɓa ambatar usman ba sai da alkhairi ba zan taɓa ambatar sai na usman ba sai da alkhairi ya ce ni abu mutum ne mai yawan bin manzan Allah in ya kaɗaita ba wai don neman ganin sharri ba annabi ba shi da sharri don in ga alkhairi in kwaikwaya sai na ga annabi wata rana yana zaune in ga abu sai na yi amfani da wannan damar na je na zauna a gefensa yana kallon shi shi kenan sai abubakar ya zo ya sallama ya zauna kusa da annabi a dama umar ya zo ya sallama ya zauna a daman abubakar usman ya zo ya sallama ya zauna a daman umar to gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tsakuwa yashi masu duwatsu da yawa aka abaje yadda muke da kafan wandale a nan sai annabi ya ɗebi tsakuwa bakwai sai ya rike a hannunsa sai ya ku yi taswihi sai tsakuwa suka fara subhanallah subhanallah kowa yana ji shi kenan ya ce suna subhanallah kamar yadda haninin nakali sai ya sage kwatanta kamar yadda kututturan dabinon nan ta yi mana kuka kowa yana ji to haka take tasbihi na ji can sai annabi ya ce ya isa sai annabi ya ce abubakar bude hannunka sai ya bude tabi hannun sai annabi ya juye sakwara hannun abubakar sai annabi ce yi tasbihi sai tsofata ci gaba da tasbihi a hannun sai na abubakar shi kenan sai annabi ce ya isa ba ni abubakar ya bawa annabi annabi ya juye a hannun uba ya ce ki yi tasbihi sai ta ci gaba da yin tasbihi annabi ce ya yi kawo sai ya juye a hannun sai na uba ki yi tasbihi sai ta ci gaba da tasbihi ina fata an gane kamar khalifantakar sunan guda uku ba samu matsala ba a zamanin khalifancin sai na ali ne matsaloli suka yi ta shigowa saboda abin da Allah ya kanta an gane ko muhallin shahid anan annabi ya sa tsakuwa ta yi tasbihi ta yi tasbihi yadda ba shi kadai ba wannan yana kawo mana na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ai har annabi Sulaiman ah, eh, eh, Allah ya hore wa annabi Dawuda aljibala ina ma'ahu bil ashi wal ishraq yace subhanallah za ka ji suna yi to kaga tunda annabi ya ce wa tsakuwa ta yi tasbihi ta yi yayi magana da ita yi shiru ta yi shiru ashe ana yi ta alil qaryata tallafi kunna fiha annabi ya yana iya tambayar garin misra kuma ta bada amsa na hudu imamu muslim ya ka hadisi a sahihinsa hadisin jabir dan samura jabir dan samura Allah ya kara masa yarda jabir ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana inni la a'rifu hajaran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al'an annabi ce wallahi na rantse muku da Allah ashe da zan zama annabi ai ni na san wata tsauni tun kafin zama annabi da shekaru shi wannan tsaunin wannan dutsen sai dai ban zo wucewa wajen shi ba in ina kiwo in na zo zan wuce sai dutsen ya ce min assalamu alaika ya rasulallah haka annabi ya ce na san dutsen tun kafin a turo sai ya sallama hadisin muslim ashe jama'a ga yanzu dutse ya san annabi har yake yi wa annabi sallama ashe ba abin mamaki bane in annabi yaqub zai iya tambayar misra ta ba da bayani tunda annabi gashi nan dutse ta kai masa sallama kuma ya amsa yadda a cikin lazimul fa'ida annabi yake wannan dutsen uku da kuke ganin sa yuhibbu na wa nuhibbu ya san mu yana son mu mu musulmai mu ma muna san shi an gane ko annabi ya taba hawan dutse uku tana rawa sai ta kai dutsen uku ki tabbata annabi ne kanki da siddiqi da shahidai biyu annabi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam siddiqi abubakar shahidai biyu umar da usman don duk kashe su akai sai dutsen uku din tana su dan haka ashe bai zanto bakon abu ba ko abu mai daura kai ba in annabi yaqub ana nufin ya tambayi garin misra ne da kanta ta ba shi amsa na biyar cikin jerin mujizozin da nake kawowa wanda abokan jami'ar aljazairi ya kawo cikin hadal hadis don karfafan wasalil karyata wajen fassara shi ba tare da takdiri ba imamu nasa'i ya kawo hadisi da imamu ahmad ibn hanbal da isnadansu su biyu hadisin anas dan malik anas dan malik yace kana ahlu baitin min al-ansari lahum jamalun yasnuna kaji jamali kenan yace ya kasance akwai wasu mutane daga madina suna da raƙuma wannan raƙuman suna amfani da ita an gane ko wajen noman rani eh, ya su nuna eh, za su ɗebi ruwa a tuluna su loda mata ta je gona su rika bayan gona da shi rannan kan annan wasu su aba alaihim kawai sai raƙumi ya yi bore duk wanda ya zo kawai jamale harfinsa zai yi kawai ba wanda ya isa ya aza mata kaya to shi kenan sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> manzo Allah fa likitan kowa ne duk abin da ya dame ka yanzu da annabi yana raye brok ya dame ka je wajen manzo Allah ko ba ka motar ka ya tsari ka je wajen sa in ya so ya addu'a sai ya tafi da kanshi jama'a wani abu sai su manzo Allah wala sawfa yuzika rabbuka manzo Allah kenan shi yasa ah, ah, mai ifraje ce ya ilahul alamina taimake ni in je madina in ji daɗi in yi murna in ga kabarin ɗan amina baban kalsumi uwar suwai ba sallallahu alaihi wa sallama ba a yi irinsa ba ko ba za a yi irinsa ba to shi ne kenan sai suka je wajen manzo Allah suka ce ya rasulullah kuma mu sai gardama manzo Allah kenan kowa yana jin maganar shi ah yana annabi yana raye sai su jama'a menene ake toto shi baki corona to corona ko ma gidan ku mun kora ki tafi shigen ta tafi shigen ba za ta sake dawowa ba sai suka ce ya manzo Allah muna da raƙuma da ita muke noman rani kwanan nan ta yi gardama ba wanda ya sai mazo ballar tana azama ta kaya kuma gashi nan shukan mu adisha adisha zubar shukan mu ya je shi yana yankwanewa yana barazanar bushewa sai manzo Allah ya ce sabansa ko mu ku mike za mu je walima za mu je wa'azi jama'a wazi yanzu a jayi wara gumi mai wazi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ka illa min rahmatan lil alamin ana zuwa da manzo Allah yana zuwa sai fa dakhala al ha'id sai shiga gonar ga jami hain gonar da aka zagaya shi ko da shinge ko da katanga ko da kara ko da mamzam ko da fom, ko ma'ana sai annabi shigo gonar annabi bin fari inda raƙuma take mutane suka ce ya rasulallah inna wasu ara mithl alqalb ya zama kamar kare fa cizo da harbi kar ka maso ya manzo Allah wa inna nakhafu alayka sawlatahu kuna je maka tsoron farmakin sa sai manzo Allah ka laisa alayna ba sai ba ni da kensa shi ya san waye yake zuwa ya san annabi ya buge annabi ai ko kare ne annabi ke zuwa ba zai rashin kunya ba ba lantana raguri bawan Allah sarkin hakuri raƙumin yana ganin manzo Allah sai ta biyo zo gaban manzo Allah sai tsuguna kai sai tsuguna zai ji bayani ko ba gaba shi ma ya yarda da istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima sai ta durkusa gaban manzo Allah sai fa akhadha rasul bin azid lisan bi kama gashin goshin A azalla ma kana qasr kuma nan ba da taɓa kaskantar da kai kamar wannan ranar ba sai annabi ya kama gashin sai ya ɗaga ta sai ta zo da annabi sai annabi ya ce a ɗaura mata tulun aka ɗaura sai annabi ya ce ki ki kawo musu ruwa daga rana ba ta sake gardama ba sahabai suka ce ya rasulallah hadhihi bahimatul la taqil wannan dabba ce ai ba ka gane abu har ta zo ta durƙusa maka har ta maka ta durkusa maka wani hannu a hagu an na sujada laka tunda ta durkusa maka ko muka cancanta muwa mu fara sujada gare ka mu ya nabi ce la yasluhu li basharan an yasjuda li bashar ai shi wannan ba mutum bane <laughs> an ne ko bai dace wa mutum ya yi wa mutum sujada ba walau salaha salaha li bashar an yasjuda la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha min izami haqqiha alayha da Allah zai bada dama tak bayan Allah ayi wa wani sujada zan ce to mace ta yi wa mijinta don ina ga miji ya cancanci komai wajen matarsa amma shi ma ba a yarda ba don Allah bai yarda a yi wa wani sujada koma bayan ba. to jama'a wannan hadisi da muka kawo na can kuna imamu nasai ya kawo imamu ahmad ya kawo akwai karin hadisin ma a ruwayar muslim akwai wani hadisi kai makamancinsa duk za mu kasa karkashin wannan mu'jizar a muslim manzo Allah ya shiga wata gona sai ga ga wata raƙuma sai raƙumar ta fara kuka tana kara ko sai ga idon annabi yana hawaye raƙumar ma tana hawaye sai manzo Allah ya shafa cibin raƙumin da wuyar raƙumin ya wuri ya sai raƙumin da ya shiru ya daina kuka sai annabi ce man sahibul jamal ina ne wannan jamalin ina ne wannan raƙumin sai wani matashi ya zo sai ce huwa li ya rasulullah na wani ya manzo Allah sai annabi ce ama tattaqillaha fi hadhihi al-bahima baka jin tsoron Allah kan wannan dabbar wacce Allah ya mallaka maka ita innahu shaka ilayya annaka tuji'u ya bani kukan kana barinsa da yunwa baka ba su abinci baka ba su dusa baka ba su harawa baka ba su awada wada wa turgibu kuma kana gajiyar da shi kana sa ga aiki ba kankautawa ikon Allah ina masu rajin kare haƙƙin bil'adama annabi ya riga ku annabi ya riga ku amma wai yan su da suke jawo mana zakin musulmi ne zai je haifi yara ya je watsar da su a almajirta babu kulawa Shi kenan sai ga wayanda ba musulmi ba suna mana gorin bamu da tausayi sai su nuna mana wasu har kare ma suna tausayinsa alhalimu ne da wannan tausayin ka duba fara kuma annabi ya bada lokacinsa ya ja kunne don haka in ka sani ko in kin sani kana kiwon kajin agric ba za ka ba su abinci lokacin da wallahi ka rufa kan asiri kana iya shiga wuta a kansu ka bar ganin ba sa magana ranar kiyama za su yi magana a gaban Allah ka tabbatar sau nawa aka ce a basu abinci tata ne growa ne wane ne finisha ce ka ba su akan kari ka ba su ruwa akan kari in dabba ba shi da lafiya ka duba lafiyar shi shine ka'ida to jama'a annabi ya ji kukan raƙumi har ya mata soldin ne ishinta wannan ya nuna annabi yaƙub yana iya tambayar garin misra ta yi masa bayani na shida imamu ahmad ya ka hadisi cikin musulun nasa ina jin hadisin na akwai da cikin bukhari ko bukhari ko muslim hadisu abu sa'idin al-khudri a wani ne makiyayi ya tafi jeji kiwo shi kenan sai kerkeci farin kura fartakalar ta zo ta ɗauke masa karabin tinkiya jaririn tinkiya sai ta gudu sai bi ta a tunda yana da kayan fada ba za ta tsaya ba da ta gaba za ta yi ta yi gudu da wannan dabbar ba sai ta ajiye dabbar sai ta ruga sai zai ɗauki karamin dabbar sa sai kirkecin ta tsaya daga nesa sai ta ce ala tattakin zi umin ne rizqan saqahu hula huli haba makiyayi ka da tsoron Allah wallahi maza da tsoron Allah ba Allah ya bani arziki ya bani abinci ka bi ni ka kwata sai makiyayi ya ce ya ajab zi'ibun kallimu ne, kalamu ne. karke ce yake magana irin maganar mutum ka mm. abin mamaki yace to ai ba ni da abin mamaki ba babban abin mamaki ga annabi can a madina yana nan a ƙasa amma yana karɓar saƙonni daga allah da yake sama da saman bakwai yana karantarwa ai wani abun mamaki ne kai kuwa ka kwamsa ga kana kana ta kiwo baka je karatun ba ya zo ya gaya annabi har annabi ya rufe da cewa ba za a kiyama ba sai dabbobin dawa sun fara magana da mutum har bakin bulalar mutum sai ta yi magana da shi haka annabi ya ce wato sai ka ɗauki bulala ka zana yaro sai bulalar sai ce amma ka san cin zalin ka kai ko ai ka san bai yi wannan laifin ba ko har sai bulalar ka ya baka amsa kaga a yi duniya za a yi muhallu shahid kaga nan kirkeci ta yi magana da ma sahabi ne jama'a <laughs> to kaga annabin Allah ya ku yana iya tambayar Misra ta yi bayani na bakwai Imam Ahmad ya kawo hadisi da sanadinsa daga Mujahid ibn Jabr hadisin Aisha Allah ya kara mata iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da dabbar ceci da suka ajiye a gida amma ruwayar ba ta faɗi wannan dabbar ba to duk lokacin da ni baya gida dabbar za ta rika tsalle tsalle tana ihu tana kuka tana amma da zaran annabi ya shigo sai ta nasu ta yi ladab oga yana gida to shi ne kenan aka ce wannan dabbar ma ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga jama'a wannan zai zama mana hujjar annabi yaqub garin misra ka san shi a san ta na takwas akwai sahabin annabi yadda abdurrazzaq ya fitar a cikin al-musannaf ɗinsa akwai bawan annabi bawan annabi ko yantaccen bawan annabi sunan safina safina da tsinin da ba da sadun ba safina na kwale-kwale to safina bayan rasuwar annabi da shekaru sun tafi yaƙi ya fita tare da rundunar musulmai a ƙasar rumawa to shi kenan sai ɗayan biyu wasu ka ce ɓacewa ya a jeji ka fara iya shiga jeji a yaƙi wasu sojoji su ɓata ko kuma wasu ka ce a jejin wasu ne suka kama shi a matsayin fursuna suka kama shi a matsayin fursuna aka tafi da shi cikin tawagar rumawa sai allah ya taimake shi ya kubce ya shiga gudu kawai yana ta gudu a jeji bai san hanya ba da zai je hadu da runduna ba yana cikin gudun faiza wa bi asar kawai sai gashi nan ga zaki zakin ko yana cikin yunwa sai gurna ne zai yi walima zai aikata shi yanzu to dama laraba suna yi wa zaki lakabin abal harib sai sai ya abal harib inni maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abal harib kana wa washe hakorinka ka samu nama ku za ka kashe yunwa ko ka sani fa ni bawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ji jama'a ni fa bawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan garin na san ahli sunnan da shekaru sama da ashirin da ya wuce a wani jeji a yankin yobe can wani jeji ya taba haduwa da dabbobin dawa ustazu ne kawai haduwa ya ta yi suka yi ta lashe jikinsa kawai suka gyale shekaru a nan garin na san shi kuma yana cikin gari amma sirru ne don wata karama ce jama'a ka bar ganin mutane suna yawo haka <laughs> ka bar ganin mutane suna yawo haka kare na mutum Ba ka san tsakaninsa da Allah ba kar ka dauka mu da muke cewa innal hamdulillah mu wasu ne wala mu ba kowa ne. in ka san sirrin mu ma ba mu da kirki bawan Allah kai kabar bawan Allah dan aka karkace kai karatu ka rena wani ba ka san ne matsayinsa a wajen Allah ba ibn al-munkadir kwana uku akai a makka ana zuwa roƙon ruwa babu ruwa muhammad ibn al-munkadir kwana uku aga ji ana roƙon ruwa ba ruwa kawai ibn al-munkadir yace ina na kishin gida da filar masallaci kawai sai na ji wani ya daga hannu ya Allah yau kwana uku an je roƙon ruwa baka bada ruwa ba ya Allah wallahi sai kayi ruwa yanzu in ba yi ba gobe zan yi kafara sai mu kai yace to ka ji mahaukaci ina jiwa ina kallon shi sai na ji an fara tsawa wallahi ka ibn munkadir yace sai ruwa ya sauko kamar da bakin ƙwarya ibn munkadir yace da sa mu sai kan mutumin ya fashe da kuka ci gaba da nafila ibn munkadir yace da safe da nabisa na je na gani ashe iskaf ne mutumin sana'ar sana'arsa iskaf alifun eh, alhamza ne da sinin iskaf shushaina ne shushe ne je ka dubi littafin wafayatul ayan na ibn khalkan za ka samu je ka dubi littafin al-akhfiya na shadwaish za ka samu bar ganin mutum haka bawan Allah bawan Allah karkare na mutum karkare na mutum wanda da to jama'a kun ga yace wa zaki ni sahabin manzo Allah ne kuma mun fita yaki ne an sace ni ne sai zakin ya shigo gaba ya masa ishara biyo ni in kai ka wajen rundunar zaki yana tafi yana sunsuna yana jin ina sojojin suke har sai da kai sa dab runduna sai ya gansu sai zakin yana kuka kuka kuka na na me na bankwana sai su suna safi ne ce zaki ya komo ya farko wannan karama ce ga safina amma albarkacin waye jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ba mu ba to yanzu kenan annabi annabi Yakub ba zai iya magana daga nan ba wasu alil qaryat sallati kunna fiha wal hira allati aqbalna fiha na tara gada kun san gada hmm, gada eh halka gada da baburanci ne a gidan babu mai jimna ba ka gani ba Allah jigan babu mai jimna kai Muhammad Sadi wai gulum kanjar ujar laha da wani ko laha da ujar gulum to gada ba menene na jeji shi mu dawo wa ta faransa gida shi barewa barewa shi akuya ne ko rago barewa cikin to wanda za su saurari rediyo gobe hamo ne a garin biyu da abunan in ba babaje sun san gada da abunan su tura mana jigil sai man mai nace jigil to matsalar ba har yanzu ruwa ya da wuya kawo din ba mu tawatiri duk a hadde ko sun bambanta daga garin ba mu ma'azin. wannan kenan to shi da kenan shi wannan gadan abu na yi ya kawo cikin abu na yi mulasu bihani ya kawo cikin iliyata da ra'ilu nubuwa a sabitul bunani ya kawo hadisin anas manzan Allah ya zo wucewa a wani cici a madina sai ga ga wasu mutane sun farauci gada sun ajiye ta da rai a kofa kuna ganewa shi kenan sai manzo Allah ko sun ɗaure ta da kata a jikin wata fila sai gadar ta ce ya rasulallah ku ji ta yi magana da manzo Allah ukhiltu waliya khashfani an ɗauke ni ina da ƴaƴan tsaki guda ina da ƴaƴana kanana biyu suna shan nono ba su fara cin abinci ba fasta'azan li ka nema min izini a wajen su mana in je in shayar da ‘ya'yana nono in dawo sai annabi ce aina ba habi ina mai wannan gadar faɗaɗa da wasu wasu ce na hannu ya rasu ya mazala mu ne muka farauce ta mu ne masu ita sai annabi ce kallo an ha hatta ta atiya hashfaiha wa tarji'u ilaikum ku kyale ta ta je ta ba ‘ya'yanta nono ta dawo sai suka ce mallana na jiza ya maza Allah waye garan ka in bata zo wa zai biya sai na ce ana ah, ni ni da confidence suka kake ta ta je ta bada nono ta dawo suka daure ta sai na ce ku sayar min ita sai suka ce ya manzo Allah tunda kana bukata ai babu ciniki tsakanin mu hiya laka ya rasulullah mun bar maka ita sai na ce to a kyale ta ki ta tafi haka kyale ta ta tafi ta zama da kada ta yi magana da manzo Allah kuma ya share mata hawa. Da aka annabi yaqub was'alil qaryata yana iya tambayar gare yi magana da ita mujda na goma na karshe da za mu kawo imam ahmad ya ka hadisi a musnadinsa ya kora isnadinsa zuwa ga abdullahi ibn abbas allah ya kara musu yarda ya ce in namra'atan ja'at bi waladiha ila rasulillah da sa annabi zai rokiya jama'a wata mace ta zo da wajen da ɗanta wajen manzo Allah sai ta ce ya rasulullah inna bihi lamaman yana da cuta na huka aljanu na damun shi wa innahu ya'khudhu inda ba'amina fa yusda alaina ba'amana shi wannan haukar tana buge shi in za a ci abinci sai fadi akan abinci ya lalata abincin sai annabi ya shafa kirjin wannan yaron sai addu'a سيدي فتاة فتاة سيارة حتي شاوة فعتا حتي شاوة انقالي قو وترواية قوية امي امي فخرج منه مثل الجرو الاسود يسع سيد الجنية فتاة تبا كيارة الزسلم بكر كرمان كري بكر كرمان كري انا تبيه to jama'a wayannan duka mun kawo ne don karfafa fassarar was'alil qaryatal lati kunna fiha ya baba ka tambayi garin da muke ciki don mu karfafi magana malaman tafsiri da suka ce annabawa na iya magana da abin da ba mutum ba kuma su samu fahimtar juna tare da su wal ira lati abban latiha baba ka tambayi fataken da muka taho a cikinsu wa inna la sadiqun kalmar wa inna la sadiqun shi kuma za mu fassara gobe da ikon Allah abin da muka faɗa na daidai Allah mu yi tare tarayya alada kuskure ko ko tuntumi an Allah ya ce mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin wa iyyakum amin wa iyyakum ai na gani wannan wayan nawa sai da ka fara jan bakin da dadewa sai na gashi ban yi kule yawa eh bismillah ba da jira. kanu ba ga ciwo ba Thank <laughs> you. eh